in my mind. in will become Nigeria's new oil. Dr. Adishina ya ce babu ko shakka a zuciyarsa aikin gona a Najeriya manjan da ake samu daga kwakwar manja zai koma sabuwar Najeriya a fagen albarkatun mai kuma wata rana manja zai zama madadin ɗayan man fetur a Najeriya. Adishina ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta rarraba irarruwan kwakwar manja miliyan tara a jihohin Najeriya 24 don bunƙasa noman kwakwar manja. Abuja da yake kaddamar da kamfanin gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi cewa yayi. Sons of our sons and daughters will be employed by this company. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce wannan kamfanin zai samar wa dubban jama'ar jihar Oyo maza da mata ayyukan yi kuma samar da ayyukan yi zai ci gaba ga dubban jama'a. Gwamnan na jihar Oyo ya kara da cewa babu shakka wannan kamfanin idan ya fara aiki gadan-gadan zai bunƙasa tattalin arzikin jihar Oyo da Najeriya baki ɗaya. Ko shugaban kamfanin Mr. Musa Sahumi ya yi alkawarin cewa aikin Murza Man da kamfanin zai yi a yankin ba zai yi wata illa ga muhalli ba. Musa Sahumi ya ce a game da aikinsu da nauyin da ya rataya a wayansu ga al'ummar da ke yankin sun mayar da hankalinsu sosai a wajen samar da ababen more rayuwa. Za su gyara hanyoyi tare da gyara makarantu a ƙaramin hukumar ta Oluwele. Wannan kamfanin Murza Manja waken soya da man kwakwa da shine na farko da aka kafa a jihohin kudu maso yammacin Najeriya tun lokacin da kasar ta sami yancinta daga turawan mulkin malka'u na Birtaniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.